DW Labarin wasanni To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri bar kanmu da warhaka kuma bar kanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan dandali na wasanni. Wanda a cikinsa za ku ji cewa kungiyar Lobby Stars ta makurɗin jihar Benue Najeriya ta yi abin fallasa a gasar zakarun kasashen Afirka ta Champions League. Yayin da su kuma 'yan kwallon jamhuriyar Nijar suka ce sun ɗaura ɗamarar tinkarar gasar 'yan ƙasa da shekaru ashirin ta Afirka da kasar su za ta ɗauki bakonci. Ta warewa Federer yayin da ta warwarewa Stefanos Tsitsipas a gasar tennis ta birnin Melbourne. Sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin gundarin wannan shirin. To madalla. Ƙungiyoyi goma sha shida da ke rike da kambun zakara na ƙasashen Afirka sun gudanar da wasa na biyu na rukunoni hudu da aka haɗa? bayan wasannin share fage da na tankaɗe da rairaya. A rukunin farko ƙungiyar Lobby Stars ta makurɗin jihar Benue Najeriya ta sha kaye da ci nema da ɗaya a karawa da ta yi da Asak Mimosa ta Cote d'Ivoire. Ita kuwa Mamlodi Sundowns ta Afirka ta Kudu ta doke Widad Casablanca ta Morocco da ci biyu da ɗaya. A rukuni na biyu kuwa Esperance Tunis da ke rike da kofin zakarun Afirka a halin yanzu ta lallasa Platinum ta Zimbabwe da ci biyu da nema. yayin da Orlando Pirates ta Afirka ta kudu ta samu nasara a kan Horayya ta Gine da ci uku da nema. A rukuni na uku, Ismaili ta Masar ba ta ji da daɗi ba a hannun Club African ta Tunisia da ta doke ta da ci biyu da ɗaya. Ita kuwa Constantine ta Algeria ta yi wa TP Mazambe ta Congo kaca-kaca ci uku da nema. A rukunin ƙarshe kuma na hudu, GS Saura ta Algeria da Al'ahali ta Masar sun yi kunnen dokici ci ɗaya ko ta ina. yayin da vita club ta congo ta yi wa simba ta tanzania dukan kawo wuka cibiyar da nema a gasar kalubale ta kungiyoyin kwallon kafa da aka fi sani da suna confederation cup kuwa wasanni goma sha biyar ne suka gudana a ƙarshen mako da nufin tankaɗe ƙungiyoyi da za su haye matakin wasannin rukuni-rukuni kuma dukkanin ƙungiyoyi da aka fi ji da su sun samu damar hayewa ciki har da Inugu Rangers ta Najeriya da Ashanti Kotoko Ghana da Alhilal ta Sudan. Amma a shekara ta biyar a jere, ƙungiyoyin Kamaru kama daga Cotton Sport ta Garwa har izuwa New Stars ta Duwala sun kasa kai labari. A wannan litinin ne ake haɗa kan ƙungiyoyi a rukunoni daban-daban don shafe watannin Fabrairu da Maris suna kece reni da nufin haihuwa matakin kusa da kusa da na ƙarshe wato kwata final. Kwanaki goma sha biyu suka rage a fara gudanar da gasar ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin da haihuwa ta ƙasashen Afirka a jamhuriyar Nijar. Duk da cewa ƙasar na fuskantar ƙalubalen tsaro a wani ɓangaren ta, amma Nijar na son yin amfani da wannan dama wajen cusa ƙwallon ƙafa a zukatan 'yan ƙasar kamar yadda kokowa ta kasance. Tuni ma dai hukumar ƙwallon ƙafa ta feni food da ma dai 'yan wasan maina suka shirya tsaf don baiwa mara ɗakunya a gasar da suke ɗaukar bakonci. kamar yadda za ku je cikin wannan rahoton da salisu bukari ya kuma na daga birnin yamai Ƙasashe kimanin takwas ne dai na Afirka za su halarci wannan gasa ta cin kofin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin a nan jamhuriyar Nijar. Tuni dai kuma aka tsara gudanar da wannan gasa dai ta bana a birane biyu da suka hada da Yamai babban birnin ƙasar ta Nijar da kuma birnin Maraɗi. To kowane hali ake ciki dangane da shirye-shiryen wannan gasa ta matasan Afirka. Tambayar kenan da na wa Alhaji Malam Sule Usman wanda ake kira Oteka wanda kuma shine shugaban kungiyar kwallon kafa ta jihar Zandar. Komi ya kammala daidai kananan abubuwan da ba ida ba insha allahu muna sa ran nan da yan kwanaki goma shine yan kananan gyare-gyare da ya kamata a yi a can garin Maradi za su kammala. Dangance ga wannan nema tawaga ta musamman wadda za ta kunshi da president infini su da komisiyon kindika duka da kingin mambobi wanda ya kamata su je su gani da idan su dan su ga komi ya kammala daidai za su yi ta ranar Ladin nan. Yayin da na isa babbar cibiyar kwallon kafa fata nan birnin ya mai na yakatarin 'yan wasa matasa na kungiyar MENA da za su wakilci kasar ta Nijar ga wannan gasa. Na shi kuma ta bakin ɗaya daga cikin 'yan kwallon mai suna Abdulkadir Abubakar wanda dan wasan tsakiya ne inda na fara da tambaye shi ko sun shirya ne? Eh, mun shirya kumke wata bakwai muna nan muna shirye-shirye saboda wanga abin da za a yi a nan kasar ta mun samu mun ta lome mun yi wata turnuwa preparation duk cikin shirye-shirye ne kuma muka dawo muka je stage Mauritania kuma jibi muna mace amikal nan mu da mu da Ghana Levensis kuma muna yi da Maroc a nan kasar tamu. Al'ummar kasar Nijar da yana cikin zaman jiran wannan lokaci na gasar kwallon kafa ta Afirka da 'yan ƙasa da shekaru 20 da haihuwa kuma masu goyon bayan 'yan wasan na MENA ta bakin rabijan Gwarzo sun bayyana ra'ayinsu. ni ta maraɗi ce kuma an ce wannan gasa kamar ƙasa hudu za su tai maraɗi wasu za su zama ƙasa hudu ya mai na shi daɗi tun da har Allah ya sa wanda suke jagorancin balan Nijar har suka tuna da maraɗi na shi daɗin wannan na ma Allah godiya na gode ma shugabannin Nijar wanda har suka ba da goyon baya a tai maraɗi a yi wannan kan ta yara na shi daɗi Ita kuma Malama Maryama wadda aka fi sani da suna Mamu, ɗaya daga cikin masu goyon bayan 'yan wasan na Mena, kira ta ga magabata da ma sauran 'yan ƙasa ta Nijar da su tashi tsaye-tsayen daka wajen ganin sun dafawa waɗannan matasa. Muna son kallon balon su tunda yana ban shawa gwamnati dai ta kula da yaran ga. Kowa ya tashi tsaye. Allah ya kama muna mu tai kuma deuxième fa mondial Tun dai a ranar 26 ga watan Mayu ne dai na 2015, hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ko kuma CAF ta amince da shawarar da hukumar kwallon kafa ta Jamhuriyar Nijar ta gabatar mata na cewa tana bukatar da ta shirya wannan gasa ta 2019 wadda kuma ita ce karo na 21. rukuni biyu ne dai na a da kuma b aka shirya za su yi wannan gasa inda rukuni na a ya hada da kasar nijar mai masaukin baki da burundi da Najeriya da kuma afirka ta kudu yayin da rukunin na b shi kuma ya hada da burkina faso ghana mali da kuma kasar senegal salisu bukari kenan dauke da rahoto daga yamai babban birnin jamhuriyar niger a nan jamus kuwa ba a samu sauyi a teburin bundesliga ba bayan da kungiyoyi goma sha takwas da ake da su suka gudanar da mako na goma sha takwas na kakar wasannin kwallon kafa na dubu biyu da goma sha takwas zuwa dubu biyu da goma sha tara borussia dortmund ta bi rb leipzig har gida kuma ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi ita ma bayern munich ba ta wahala ba wajen barzawa hoffenheim aya a hannu da ci uku da ɗaya amma wasan da ya zo a hagunce shine wanda ya gudana tsakanin baya Leverkusen da Borussia Mönchengladbach inda Gladbach ta yi wa Leverkusen ci ɗaya mai ban haushi. Ba safai ne ake doke Leverkusen a filin wasanta na baya Arena ba, musamman idan tana bugawa da abokiyar hamayyarta Mönchengladbach. Duk da cewa 'yan wasan Leverkusen ne suka yi ta kai hari, amma sai gashi kwatsam ɗan wasan gaba na Mönchengladbach alasan player ya nasarar zura daya dayan kwallo kuma mention gladbach mention gladbach ya faruwa Allah raga minti talashin da shida kenan da fara wannan wasa alasan player ya samu wannan dama inda ya shiga iyadi na goma sha takwas ba tare da yan wasa na leverkusen sun zo sun durfafe shi ba lamarin da cikin sauki da araha ya zirawa redeki wato wannan kwallon din ita dai Borussia Mönchengladbach tana ci gaba da kasancewa a matsayi na uku na teburin Bundesliga da maki 36 yayin da Bayern Munich ke a matsayi na biyu da maki 39 ita kuwa Borussia Dortmund tana cin karinta babu babbaka a saman teburi da maki 45. haɗaɗɗiyar daular larabawa na ci gaba da ɗaukar bakoncin gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen asiya wacce ke zama karo na goma sha bakwai da ake shiryawa a wannan nahiya tuni dai ƙasar china ta samu damar haihuwa mataki na kusa da kusa da na ƙarshe bayan da a ƙarshen mako ta doke thailand da ci biyu da nema ita china za ta kara ne da iran wacce ta yi wajen road da oman bayan doke ta da ci biyu da nema ita ma vietnam ta haye mataki na gaba sakamakon lallasa jordan da ta yi da ci hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida vietnam din za ta yi wasanta na gaba da kasar da za ta lashe wasan da za a yi tsakanin saudiya da japan A fagen tennis, shahararren ɗan wasan na ɗan asalin ƙasar Switzerland, Roger Federer ya ɗibi kashinsa a hannu a wasan da ya yi da ɗan asalin Girka, Stefanos Tsitsipas da ci shida da bakwai, bakwai da shida, bakwai da biyar da kuma bakwai da shida a jiya Lahadi a birnin Melbourne na ƙasar Australia. Wannan dai shine karo na uku da Federer ya kasa taɓuka abin kirki a manyan gasannin tennis na duniya baya ga ta Wimbledon da kuma US Open. yanzu dai a matakin kusa da na ƙarshe cici pass da ke a matsayi na goma sha biyar a duniya zai wasansa na gaba ne da roberto batista yayin da francis yafawo zai ke reni ne da rafael nadal to masu sauraron mu da haka ne wannan shiri na labarin wasanni na wannan makon ya kammala sai kuma wani jikon idan allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan sashen hausa ni muhammad awal balarabe nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.